الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi mu yi bayanin zaman kabari yanzu <coughs> an yi rayuwa an mutu an zauna a kabarin shin za a zauna a kabari dindindin shi kenan ko ana ko za a tada na kabarin ya tsaya gaban Allah amsa sai ta ce eh akwai tayarwa bayan mutuwa za a tada wanda yake cikin kabari bayan ya mutu a tsaye da shi gaban Allah to hujjojin da za su tabbatar mana da wannan tayarwa din daga kabari bayan mutuwa ma dalilul ba'afi min al-qubur eh, amsa tace ce ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu Allah ya kira mu da murya babba inda yace ya ku mutane nan bai ce ya ayyuhal lazina amanu ba bai ce ya ayyuhal muslimuna ba sai ya kira ya ayyuhan nasu da musulman da kafiran da yahudawan da kiristocin da mushirikan da duk wani mutum inda ya dan adam ne Allah hai ya kira su gaba daya yace in kuntum fi raibin min al idan har kuna kokwanto game da tayarwa bayan mutuwa kuna ta baba kuna shakka cewa ba za a iya tada wanda ya mutu ba gobe kiyama to Allah ce ku tuna farkon ku ya kuke fa inna khalaqnakum min turabin asalin ku mun halicce ku daga ƙasa ne asalin baban ku annabi adam daga ƙasa muka halicce shi inji Allah ku kuma ƴaƴan annabi adam din thumma min nutfatin muka halicce ku daga igon mani ku je ku kalli yadda yake kaman majina ne kaman kaki ne abun tofarwa a ƙasa duk wanda ya ganshi ya ga ƙazantan abu da sai ya share shi a rigan shi to da shi muka halicce ku summa min nutfatin sannan wannan maniyin amin alaqatin sai ya koma muka mai da shi gudan jini summa min mudghatin gudan jinin nan sai ya koma gudan tsoka wata tsokar ma mukhallaqatin mukan cika halittanta mu halicce ta a fidda ido a fidda koma da komai wa ghairi mukhallaqatin akwai wanda ma ba ma barin shi ma halittan tsokan ya cika sai mu batso shi mu watso shi waje sai ka ji mace ta yi menene ta yi miscarriage ta ciki ya zuba akwai wanda ba ma barin shi ya kai stage din tsokan ma sai a fiddo shi waje Allah ce duk waɗannan ina yi ne linu bayyana lakum domin mu bayyana muku iyawanmu da ƙwarewanmu da ikonmu in ji Allah akan dukkan komai sannan idan muka halicci wannan halittan gaba ɗaya wa nuqirru fil arhami ma nasha'u sai mu halicci abinda muka ga dama a cikin mahaifan mu zaunar da shi cikin mahaifan mace ya zauna na tsawon wata tara wani mace in muka ga da dama mace mace namiji namiji dogo dogo gajere gajere mai jiki mai jiki siriri siriri yan biyu maza da mata namiji da na mace ko maza zalla ko mata zalla in ji Allah sai mu aje cikin mahaifar mace abinda muka ga dama bayan mun gama halittar shi ila ajalin musamma har zuwa ga wani lokacin da muka kaddara ma wannan dan za a haife shi ya fito duniya to wanda ya wannan sai Allah ya ci gaba da ce ila kaulihi har inda ya ce na haka ne na nuna muku example na tada mutum daga yanda na faro halittanku zalika yin haka din ina so in tabbatar muku ne bi annallaha huwal haqqu Allah shine gaskiya kawai wa annahu yuhyil mauta kuma wanda yayi wannan yana da iko ya halicci matacce ya tada matacce wa annahu ala kulli shay'in qadir sannan shi Allah nan da ya yi wannan abun mai iko ne a bisa dukkan komai wa sa'ata kuma ina tabbatar muku lallai alkiyama atiyatun mai zuwa ce larai ba fiha babu kokonto ko ta baba ko shakka game da zuwan ta. sannan wa laha ya ba'asu man fil kubur a ranar ne Allah zai tada wanda yake cikin kabari ya fiddo shi daga cikin kabari saboda aje hisabi ku je suratul hajji aya ta biyar zuwa aya ta bakwai Allah ce babu shakka akan duk waɗannan abubuwan da ya lissafa kar wani ya yi tantama ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan ayan ta tabbatar akwai ta da matacce bayan mutuwa akwai tashi daga kabari aya ta biyu da ta zo cikin suratun rum ta aya ta 27 Allah ya ce wa huwa alladhi yabda'ul khalqa Allah shi ya fara kirkiro ya kago halitta idan halittan nan ta zo duniya ta rayu ta rayu ta rayu sai ta mutu kuma summa yu'iduhu sannan ya dawo da halittan wannan mataccen kuma bayan ya mutu ran, ran tashin kiyama Allah ce wa huwa ahwanu alaihi wannan ma shi yafi sauki a wajen Allah ta da matacce baya mutu domin a wajen Allah in ya so abu zai ce masa me kun amma mu a wajen mu a ce ka kago abin da babu shi da yanzu ga abin nan ka ta da shi ka gyara shi da wanne zai fi wahala na'am kagowa a ce ka kago mota babu ita a kagota yanzu kuma an kagotan ta mace ne kawai a kama kanike ta da ita shine mai wahala eh to shine Allah yake ce su suna jayayya akan wai tashi ne bayan mutuwa ne Allah ba zai iya ba Allah ce ah da baka nan na samar da kai yanzu ga gangan jikin undawo da ran ne kawai shine mai wahala da wanne ne zai fi wahala kagowan to Allah ce dawowa da ranka bayan ka mutu shine mafi ma sauki a wajena ko da yake a wajen Allah komai mai sauki ne amma ya faɗi abu don mu auna da ƙwaƙwalwar mu a matsayin mu na a ce ka kago abu da baka nan kai mutum aka kago ka Allah ya faɗi asalinka mani ne ya koma kaza ya koma kaza ya koma skeleton aka suturta shi aka tsaga ido aka tsaga baki aka dasa gashi aka yi komai sannan aka fito da kai ga gangan jikin a ce ran da aka zare dawowa da ran ne zai gagari Allah da wanne ne zai fi wahala kagowan ko dawowa da ran shine Allah ce to dawa da ran ra'ayi dama shine mafi sauki su kuma inda suka turje kenan wa inda Allah ba zai iya ba amma sun yadda shi yayi halitta amma dawa da ran ne Allah ce to aida kuna jayya akan mafi saukin ma ina fata an gane ko suratul anbiya aya ta 104 kuma Allah madaukakin sarki ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu yanda muka faro halitta mutum tun farko haka za mu dawo da shi babu matsala babu wahala ta da mutum bayan ya mutu in ji Allah babu wata wahala in ji Allah suratu maryam aya ta 66 zuwa 67 Allah madaukakin sarki ce wa ƙulul insanu za ka ji dan adam sarkin jayayya kenan sarkin jayayya Allah ce duk halitta ta ba mai jayayya da ni irin dan adam ku ji wai mutum idan ya ji labarin an ce masa za a tada shi bayan mutuwa ya ƙulul insanu ya kaji mutumin na yana cewa musamman kafiri da mushiriki a idha ma mitu yanzu wai ni ne idan na mutu na ragargaje na dagwargwaje na zamanto ƙasa ba alama ta ku ji don Allah wai la saufa ukhraju hayyan wai wani nan ma wai za a tada ni har in rayu nan gaba yana faɗa ne a matsayin mai musun hakan ba zai yiwu ba ne sai ce to shi wannan mai maganan mai musun awala yazkurul insanu baya tunani ne shi wannan mutumin anna khalaqnahu min qablu da can baya mun halicce shi walam yakun shay'an babu shi ma muka samar da shi yanzu dawowa da ransa ne zai gagar idan aka je a suratu yasin aya ta saba'in da bakwai zuwa saba'in da takwas Allah yana ce awalam yaral insanu shin dan adam baya zuwa ya zauna ya yi tunani tunani da basira cewa anna khalaqnahu min nutfatin cewa asalinsa mun halicce shi daga mani ne fa'iza huwa khasimun mubin wai yanzu ya fito duniya ya zamanto wani abu har khasimun yana jayayya da mu khasimun mubin mai husuma mai jayayya karara da mu wai ba za mu iya ta da shi ba wa baraba lana masalan wai har yana buga mana misali ni Allah wai ba zan iya ta da shi ba kaza kaza yana kawo waɗansu miya abun nan eh, hujjoji da dalilai na banza da za su tabbatar wai ni ba zan iya ta da shi ba wa nasiya khalqau ya manta yanda muka faro halittansa ne Allah ce in ya manta bari mu tuna masa anna khalaqnahu min nutmin menene qala man yuhyi izama har yana cewa wai wa ya isa ya rayar ya harhada al-izama kasusuwa wa hiya ramim bayan kasusuwan sun dandake sun faffashe sun rididdige wai wa zai iya raya su Allah madaukakin sarki yace kul ka gaya masa ya muhammad yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wanda ya halicci kasusuwan a farko shi zai iya harhaɗa su yanzu su tashi ka gaya musu ina fata an gane mu je ƙarshen suratu wajen can wajen suratul ahqafi aya ta 33 tana cewa awalam yarau wai masu musun cewa Allah ba zai iya tada su ba ba sa gani ne ba sa tunani ne annallaha alladhi khalaqa samawati wal arda allan nan da ya halicci sammai da kasai walam ya'ya bi khalqihinna sannan bai gaza ba bai gaji ba wajen halittansu ba sa gani wannan allan da ya wannan babban aiki bi ƙadirin mai iko ne ala an yuhiyal mauta ya tada mutum bayan mutuwansa Allah ce in ba za ku amsa ba Allah ce ni bala Allah ce eh haka ne in ka ƙi amsa kai kafiri Allah ce to ni na amsa bala innahu ala kulli shay'in Allah Allah a bisa dukkan mai iko ne me yasa Allah ya kompiyarin din halittan dan adam da sammai da kasai wa ya fi girma sama shi yasa a suratu naba'i Allah ce a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha Hmm? ku kuka fi wahalan wuyan halitta ko da sammai da kasai mu duba girman sammai da kasai guda bakwai kaurin sama ta ɗaya da tsawonta da menene inta manzo haka Allah ya halicce su sannan kuma wannan kan wannan ba sa taba juna haka kai suke tsaye bisa iko Allah wannan kan wannan wannan kan wannan har su bakwai ba su taba hadewa ba kuma babu wani ginshike ko fila sannan kasa ma haka Allah ce to dan adam kwamfiya sama ka ai kaman wani kiyashi ne ma to su baya sa tunani yanzu wanda ya waɗannan manya-manyan halittun ba zai iya tada dan adam ba shi yasa yawanci Allah yake buga mana misali da sammai da kassan nan afala yanzuruna ila ibili ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali wa ila al-ardi kaifa nusibat a antum ashaddu khalqan ami sama'u bina khalaqa samawati wal arda fis khalaqa sama dullu in Allah zai buga mana misalai da samai da kasai din nan don mu rika kallon girman su da ikon su dalilin da yasa yake buga mana misalai da sama duk tsiyan mutum fa sama tana sama da shi yawa da Allah ya so kai ya ce ta rikito kan shi kawai dalilin da yasa ake buga mana misali da kasa duk tsiyanka a doron kasa kake rayuwa in Allah ya ga dama kawai ya ce ta tsage he ka burmi a inda kake sai ta haɗe kawai inda kake zaune Allah ce iya wajen ya fafike ya zaman toni katon rami kawai ka yi ta tafiya shekara saba'in ma malam muna nan doron ƙasa ta tafiya kun san wani abun mamaki manzon Allah salsale ya ce a zamanin shi ce tun lokacin da ƙasa ta haɗe na har lokacin yana sinkin har yau yana tafiya yana sinkin a ƙasan har yau bai kai ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri to shi yasa Allah yake buga mana misali da shi ila akhiri sura har izuwa ga karshen sura wa qauluhu ta'ala Allah ya sake ci a cikin suratu fussilat aya ta 39 yace wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah da za su ishi mutum yayi tunani tunanin da zai imani ma da Allah annaka taral arda za ka ga ƙasa khashi'atan a daddaɗe a bushe a ƙeƙashe lokacin me lokacin rani haka za ka ƙasa a dandaɗe haka ta ta bushe ta yankwane ta yi lif amma fa'iza an zalna alaihal ma'a idan damina ta zo muka fara zubo ruwa muka fara saukar da ruwa a kanta tazzat sai kaga kasan tana me tana kumbura kaman irin flower nan da aka sawa yis za a yi za a yi fanke ko cincin kasan idan aka hema ta haisu rufe shi can in ka zo ya zaka same shi yana kumbura to shine tazzat sai kaga kasan kawai tana tana motsi kawai rabat sai kaga tana karuwa tana kumbura tana kumbura me alaman wannan kasan da da rani ai matacciya ce yanzu kuma da ruwa ya sauka ya shiga cikinta ta zamanto me? rayayya za ta iya jaminatin yanzu komai zai iya tsirowa daga cikinta to Allah ce ba sa tunani innal ladhi ahyaha wanda ya rayar da kasan nan bayan ta mutu yanzu ta zamanto rayayya Aila muhyil mauta zai iya da tada matacce da ya mutu ya kekashe ya bushe ya yanko ne dawa da ran ana dawa da ran shi ma sai kaga ya ya fara motsi ya tashi domin innahu shi Allah mai yin haka din nan fa ala kulli shay'in qadirun a bisa dukkan komai mai iko ne ina fata an gane ko a yace wa ghayruha min al ayat da makamancin waɗannan ayoyin suna nan da yawa wa kathiran mala yace sau da yawa kuma in kana karanta alqur'ani zaka tarar da ma yadribu Allah ta'ala lidhalika mathalan yawanci Allah yana buga mana misali wajen tada matacce bayan mutuwarsa yakan buga mana misali bi ihya'il ardi bil ma'i kamar yadda yake rayar da ƙasa da ruwan sama ƙasa tana nan a mace a ƙeƙashe sai ya rayar da ita idan ruwan sama kun san alkiyama idan ta zo fa yanda za a harbo rayukan mutane yanda ake irin ruwan saman nan mai karfi ne haka ake ruwan saman rayukan mutane kowane rai idan aka harbo shi ya san kawai gangan jikin da za shi ko da mutum ɗari ne a rami ɗaya ran da aka harbo ɗin ya san gangan jikin da zai je ya tarar duniyan nan da muke rayu a kanta waɗansu sun rayu yanzu za ka samu kabarin da kake gani kamar mutum ɗaya aka binne to ranar tashin kiyama in aka hura kaho in ka ga al'umman da suke fita daga wannan rami ƙur'ani ya buga mana misali yadda in ka fasa gara gara ɗin nan shuri za ka ga suna fitowa wannan kan wannan sun yi goyo ma waɗannan ƙwarin ko to haka za ka ga ana fitowa daga rami ɗaya daga rami ɗaya inda kake ganin shi kamar daji an yanka an yi abun nan baka san al'umomin da suka rayu wanda ma ba a san tarihin su ba garin ya su da ya menene sai ka ganshi ya zama to daji he wadin su zo su gina kuma a kai. haka za ka tarar to kullum Allah yana buga mana misali ƙasa sai ka ga tana motsi kana tana motsi tana daddarewa kawai abubuwa suna fitowa idan Allah ya saukar da ruwa to haka nan ma idan aka saukar da rayukan mutane suka shiga gangan jiki sai ka ga gangan jikin nan da ya bushe ya motse ya rudurge sai ka ga yana haduwa kai ai Allah ya buga mana clear example a cikin suratul baqara aukan kan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha uzairu aka ce ko yana tafiya akan dan jakinsa yazo ya tarar da wani kauye Allah ya halakar da mutanen gaba sun mutu har ya tsaya ci ta ya zai Allah ya iya rayar da waɗannan mutanen sai Allah ya atake ya ɗauransa kawai sai da ya shekara ɗari a wajen ya rududduge gabaɗaya da shi da jakinsa da wani dan ruwan inabinsa da yake sha da dan dan eh, menene gurasan shi da yake ci irin na matafiya din nan duka fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu Allah ya kashe shi a wajen shekara 100 sai ya tada shi da ya tada shi sai ya ce masa kam labista yaushe eh, kwana na ka zauna anan ya ce labistu yauman au ba'da yaumin ba ba'ada da dalun ba ya ce na zauna yini guda ne ko kuma wani yanki na yini Allah ce bal ba haka bane labista mi'ata amin shekara ɗari ka zauna a nan yace wanzur ila ta'amika wa sharabika lam sanna je ka duba dan goran abin shanka din nan da dan gurasar ka je ka duba ba su canja ba bai tsami ba bai lalace ba shi kuma gurasan bata yi hunhuna ba ba ta lalace ba ba ta lalace ba dana nan sannan kuma wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linnasi ka je ka dubi jakinka din nan da ya mutu za ka shi don mu sanya ka aya ga mutane yace wanzur ila al-izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahaman aka nuna masa yan kasusuwan zakin da suka rididdige Allah ce ka zura ma jakin ido zamu nuna maka yanda zamu tada jakin to jakin da ya mutu kun san wani naman daji ya zo ya yanka nan ya haka ya gudu wani ya yanka nan ya gudu wani ya balle nan ya tafi su ma kiyashi su yi nasu aikin eh wani naman daji ya shiga rami da shi ya shiga can wata shirwa ce ko ne abun ya tashi sama ma ya tafi a ce to ka zira ma kasusuwan jakin ka ga yadda za mu ta da su can kawai sai ya ga kashi kawai yana zuwa daga can wul wul wul daga wani guma malam. har yazo karab da ya ga wani ya fito nan wani ya taso daga wani ya bulluko daga kasa sai ya ga karab kap kap kap suna haduwa suna haduwa ah har ga kafa ce ai wannan can har ya ga ai kashin baya ne can ya ga skeleton gaba ɗaya ya haɗu ya ce to tsaya ka ga jijiyoyin sai ga wata jijiya ta zo ta nan naɗe ta shiga ta wani saƙa nan ta fita kawai wai ta jini ne wannan ya ga wata jijiya ta rike nan ta ɗaure nan ta ɗaure nan can sai ya ga nama kuma na fito far far far yana mamman ne yana cas cas kawai kamar wani irin saƙa ma malam kawai sai ya ga jaki ya tashi irin wa din nan yanda jaki ke ihu Allah alam aya bata faɗi wannan ba amma ni na faɗa ne saboda mun san ɗabi'an jaki ko yawa in ya tashi ya dan girgiza sai ya tsala wannan ƙaran amma fa ban ce Qur'ani ya ce ya ihu ba wannan nawa ne yawa don na sa jaki yadda yake Allah ubangi ya rufa mana asiri to kullum Allah yakan buga mana misali yadda yake rayar da mutum bayan mutuwa kamar yadda yake rayar da ƙasan da ta ƙeƙashe ta mutu da rani ya rayar da ita da damina ta hanyar saukar da ruwa ina fata an gane ko ya ce muhdarratan sai ka ga ƙasan mamalan ta yi kore sharbin na baci da tsirrai daban-daban yanzu in ka je ka sara ƙasa ka shuka wani abu zai fita ko ina ka gani a kasa yanzu ba ka ga ciyawa ta yanko ne ta bushe ba to bari ka ga damina yanzu bari ka ga damina yanzu kun ga inda ciyayin nan suke bushewa kowane ciya akwai tana da wani iri seat in ya bushe yanko ne dina sai su kakkaɓe a wajen shi yasa in an yi ruwa wannan kwayan seat din su ne za su kara. to haka mutum shi ma akwai wani ɗan ƙwaya a jikin shi wanda ko da ya rijiddiga mai da wannan ruwan ya sauko sai ka ga naman mutum yana tsiro yana tsiro yana tsiro sai ya tashi haka za ka gani sai ka ga kawai kasan gata nan ta yi kore sharbin nabati da tsirrai ba da mautiha bayan ta mutu biljadabi jadabi da ƙeƙashewa da fari if kana qablu da can kafin a yi ruwan saman hamidatan matattiya ce kekashashiyar bushashiya bizalika daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi tawil da wannan ne manzo Allah ya buga misali mai tsawon gaske a wani hadisi na al mai tsawo ne hadisin amma a takaicin takaicin hadisin haithu ƙala inda manzo Allah sallallahu ya ce wala amru ilahika na rantse maka da mahalicinka ma ya da'u ala zahariha min masra'in katilin wato idan alkiyama ta zo lokacin da Allah zai tada matacce za a yi wani irin ruwa ne haka za a rika ɗan yayyafa ruwan ana kiran wannan ruwan kamar eh, ruwan rayuwa na, na rayar da abin nan zai rika sauka ne kamar raba idan ya sauka ruwan nan ya shiga ko ina sai kaga shi ruwan special ne na tsiro da gangan jikin mutum ruwan in ya taba inda duk wani matacce yake da ya rube ko wanda aka dinne sai ka ga kawai naman tana dan tsira tana tsira kamar yadda in ka shuka kwaya ta tsiro za ka ga tana tsira tana girma ta haɗu gaba ɗaya to haka idan wannan ruwan ya sauka mai kamar raɓan baya barin min masra'in wanda aka kashe katilin wala mudfanin mayyitin ko wanda mataccen da aka binne ko wanda aka kashe ko wanda ya mutu a doron ƙasa illa shakkat anhul qabr kun gani wannan ruwan zai tsaga kabarin yayi penetrating ya je ya shiga ya jika ya jika inda mutumin nan da yake ya jika gawan shi hatta yukhlifahu min qibali ra'asihi ruwan sai ya shiga ta wajen kan mutum fayastawi jalisan sai kaga mutum kawai sai ya tsira ya tsira ya tsira har kai kawai kaga mutum kawai hai hai ya miƙe hai kaga shi a zaune ya kulu sai kaga mutum yana ce rabbi rabbuka ya kulu rabbuka sai ubangijinka ya ce mahayam kai me matsalan ka me ya dame ka mutum fa in aka ta da shi zaka da ya firgice sai zare ido kai yana haka yana kallon nan yana kallon Allah ce kai ya haka haka Allah zai ce masa wa qala al insanu malaha haka ji mutum yana ce ya yau ya mene Da ina nake ne yawma idin tuhaddisu akhbara hai sai ranan ta baka labar ta ce ni ne alkiyaman nan da ake ce maka yau za a ta da kai ranan ce za ta baka amsa da kolul insanu wa kalul insanu malaha yau eh, yawma tuhaddithu bi anna rabbaka awha laha ubangiji ta ne ubangiji ka ne yayi ma wannan ranan wahayi ta baka amsa ba mai baka amsa an gaji da maka maganan za a tashi kiyama ko to yau ranan ce za ta ga maka nine ne alkiyaman da aka alkawaranta maka za a ta da kai nine. Hmm? yawma ya yasdurun nasu za ka ga mutane suna tashe suna ɓuɓɓugowa suna ɓuɓɓugowa yasdurun nasu ashtatan group group group batch by batch by by batch ina za su je liyurau a amalahu kowa zai je ya ga inda za a manna sakamakon aiki kamar student ne a ce yau an manna jarabawa za ka ga ana shigo ta nan gate ta nan gate zuwa notice board ana zuwa ana ta kallo faman ya amal misqala zarratin mutum yana duba kwayan zarra da ya taba zai gani khairan yarahu wa man ya amal misqala zarratin sharran yarahu duk za a fito masa da komai mamala Allah rufa mana asiri ya samu dace ma kana minhu yaqulu kawai da zaran kawai an ce masa kai yaya sai ka ji da buɗan sa ce rabbi amsil yauma ahadihi bil hayati yahsibuhu hadithan bi ahli sai kaga da an tada shi suka yana cewa ai jiya ne ko ɗazun nan ne ya Allah na zauna anan ina iyalai na mutumin da ya riɗe shekaru dubu fa duk wanda aka tada shi koman daɗewan shi a kabari ba wanda zai iya cewa ya zauna kwana biyu zai ce labistu yauman au ba yawmin ne a ce wallahi da safe ne daga fitowar rana ne dai na san na zauna a nan yanzu ga ta ta faɗi ko mutum ya ce daga fitowar rana ne zuwa azahar na zauna ko kuma daga azahar ne zuwa faɗuwar rana na zauna a nan bai san shekarun da ya ba Na ko ma wani mutum ne kwarai da gaske yanzu da a za a tada wanda ya mutu tun zamanin annabi adam yau a tambaye shi zai ce wallahi ɗazu da safe ne zuwa yanzu da aka tada ni na zauna a nan kai tun zamanin annabi adam ne fa ka kenan shekaru dubu nawa ka gani ce ai bai daɗe da dabarin rayuwa ba ya hasibuhu hadisan bi alihi ya ɗauka ai ɗazu ne ɗazu ne ya ɗan fita ya bar iyalansa ultu wanda ya ruwaito hadisin mai albarka sai ya ce ya rasula ya manzo Allah kaifa ya jima'una ba da matas al al'uƙailiyu din nan kenan sai ce ya rasu laye ta Allah zai har haɗa ƙasusuwanmu da namanmu bayan mun rudiddige mun fatattake mun to ƙasa ta mazzakanar riyahu wani ma an guguwa ya ɗauki wani ɓangare na jikin shi ko wani ƙura-ƙuran jikin shi ma ya tafi walbila an tsofe an rududdige wasu ba'u wani cikin naman mutum ma wata dabba ta daji mataci nan ta tafi wannan ta gutsura ta tafi wani tsutsa ya shiga ya wani burgu ma ya huda kabari ya tona ya je ya yanko wata tsoka ta mutum yana kabari ya zai rasulullahi Kada sai manzo Allah sal umbiuka misli zalika yace kana son in baka misalin kwatankwacin yadda Allah zai tada mutum bayan ya rududdige ya kece fi ala illahi ardi ashrafat alaiha yanda Allah maɗaukakin sarki wato ni'imomin Allah na da yayi wa ƙasa ashrafat alaiha wa hiya fi madiratun baliyatun fa qultu la ya abadan yanda Allah wato ya tada ƙasa lokacin da ta ƙeƙashe ta motse da rani kenan mutum yana cewa san ba za ta rayu ba fa arsalallahu alaiha samaa sai Allah ya sauko da ruwan sama falam talbas anha ruwan saman nan bai dade a doron kasan nan illa ayyaman sai yan kwanaki kawai hatta ashrafat alaiha sai ga kasa kawai ba ruwan nan ya shiga kasan nan fa hiya wahida kasan nan ta kunkwa ruwa ta zuki ruwa la amru ila lahu akdar yanda ƙasa take rayuwa to na rantse da al'amarin ubangijinka Allah mai iko ne ya tara mu bayan mun mutu ya tara jikinmu da ƙasusuwanmu da namanmu fiye da minal ma'i da ruwa ala an ya jima'a an nabatal ardi fa ya al'aswa amin masari ta fidda tsirranta ina fata a gane ko tambaya ta ɗari da ta mako man zabal ba'asa menene hukunci wanda ya musu Allah zai tada matacce wanda ya musu kwata-kwata bai yadda ba kuma abun mamaki sunan shi Ibrahim da Ali ina fa kuma yana sa dogon riga da hula <laughs> kan ne da Kaduna da Sau misali don san ma shi musulunci ba wai don kai ka fito nan ana sa dogoro ga ko sunanka Aminu Aliyu Lawal Abubakar Muhammad mai Ahmadu inda ka karya da wani kai kafiri ne kawai can 'yan Amerika dogon riga dai ba za ta hana a cikin kasancewa ka ɗan Najeriya ɗan gari kaɗa bai hana kasance sunanka kaza ka zamo kafiri shine amsa ta ce duk hukuncin da shari'a ba malam tukur ba hukuncin da shari'a ta yankewa wanda ya ƙaryata tashi daga kabari huwa kafirun billahi azza wa jalla kafiri ne ya kafurcewa Allah mai girma da buwaya kuma ya kafurcewa bi kutubihi da littattafan Allah kuma ya kafurcewa rusulihi dukkan manzannin Allah hujja qala Allah ta'ala wa qala allazina kafaru suwa Allah yace sai da ya fara manna musu ma kafurcin sai ya faɗi aikin da suka yi aka kira su kafaru ɗin wani aiki suka yi da aka ce musu allazina kafaru Allah ce aikin da suka yi suna ce a iza kunna turaban wa aba'una a inna la mukhrajun yanzu idan muka mutu muka rududdige muka zamanto ƙasa da mu da iyayenmu da kakanninmu don Allah ku ji wai za a ta da mu to wannan maganan ne suka yi kai Allah ya ce allazina kafaru sai ya kira su kafirai sai da ya kira su da sifan tukuna ga maka aikin da suka faɗa magana akwai aka yi da baki da Allah ku ji wai in mun mutu da mu da iyayenmu da kakanninmu da suka wuce muka riddige muka fatattake muka zamanto kasa don Allah ku ji wai za a tada mu to maganan a matsayin gatse da musun cewa ba zai yiwu ya sa suka yi sai aka kira su wa Lazina allazina kafaru kaje suratun namli ayata sittin 67 wa qala ta'ala a wata aya Allah ubangiji yace suratul ra'd aya ta biyar yace wa in ta'ajab wato idan dan adam kai mumini kai musulmi in akwai wani abun ban mamaki da ya dace ka yi mamakinsa to ba mamakin ba abun mamaki irin fa fa'ajabun ƙauluhun irin mamakin masu faɗan cewa a iza kunna turaban wa aba'una a inna lafi halƙin jadidin yanzu idan muka mutu da mu da iyayenmu da kakanninmu muka rududduge muka fatattake don Allah ku ji wata irin magana wai a inna lafi halkin jadidin wai za a sake halitta mu sabon halitta ta da mu Allah ce akwai maganan da za ta baka mamaki cikin maganan 'yan adam a duniya to ba magana ta ban mamaki da ta wuce na waɗannan masu dinayi masu musu musun wai Allah ba zai iya tada su ba Allah ce kun ga irin waɗannan mutane masu wannan aqidan masu wannan maganan ulaiikal ladhi kafaru bi rabbihim waɗannan su ne suka kafur wa ubangijinsu wa waɗannan kuma za su tashi gobe kiyama suna da wata sarƙa a wuyansu irin sarƙan nan da ake sa 'yan fashe a wuya haka round sannan a sa wata raun a hannu a sa raun a sa raun a kafa a sa raun a kafa kamar warwaro sannan a kawo ta sarka a hada da nan a hada da nan din a hada da nan a ja kuma ya sunkuya a hada da kafa a haka zai rika tafiya a sunkuye Allah ce a haka za su taso mana gobe kiyama da sarka wa ula'ika ashabun nari kuma waɗannan wuta ne za su direct akwai ran da za ta fi ya Allah Allah ya ce a'a fi fiha khaliduna dawama dindindin kawai yan wuta kenan babu ranan fitowa zuwa ga aljanna wannan abun kai su kai dinayin cewa Allah ba zai iya tada su ba ya kai su ga haka ta je suratul ra'adi aya ta biyar wa qala ta'ala Allah ya sake cewa za'aman lazina kafaru to kafurai fa suna rayawa cewa allan yi ba su wai ba za a iya ta da su ba wai ba tashin kiyama kul ka gaya musu ya muhammad bala e wa rabbi na rantse da ubangiji na latub afunna wallahi tallahi za a ta da ku thumma latunabba'unna sannan kuma wallahi tallahi billahi allazi za a ba labari ma bayan an tada ku din ma bima ga dukkan ayyukan da kuka yi a rayuwanka ta duniya Allah ce ka tabbatar musu wa zalika ala Allah yasir wannan al'amari mai sauƙi ne a wajen Allah kaje suratul taghabun aya ta bakwai ina ji a cikin suratul rum ne ko abin Allah ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw akrab yace duk al'amarin da zaka ji da za su faru a tashin kiyama na tada mutum na tsallake siradi na tsayawa a yi hisabi a auna ayyukan mutum a tabbatar dan aljanna ne ko dan wuta ne Allah ce duk waɗannan abubuwan da kuke ji Allah ce kaman daidai da kyaftawan ido ko kasa da haka ma an gama inna Allah ala kulli shay'in qadir karshen ayan Allah ce ni fa mai iko ne akan komai duk an gama kawai ka duba biliyoyin mutane tun zamanin annabi adam farkon annabi adam na na ƙarshen mutuwa farkon aljanin da ya mutu da na ƙarshe sannan da dabbobi dukansu fa sai dabbobi an fara musu hisabi wannan ya tunkuri wannan wannan ya mangari wannan a ce kunu turaban a zo kan waɗannan a ce kaza a zo kan hisabi a auna wannan Allah ce duk wannan nan abubuwa da kuka ji kawai daidai da kyaftan ido or less than haka an gama an gama kawai kowa ya san wajensa kawai ya san makomansa wa gairi ha da makamantansu min al'ayati na daga ayo akwai ayoyi da yawa wa fi sahihaini a cikin sahihul bukhari za mu dakata akan wannan insha Allah muka yi wannan hadisin ayi tambayoyi a cikin sahihul bukhari da muslim Allahu akbar Allah. Wa fi sahihaini a cikin sahihul Bukhari da Muslim an abi Hurairah ta arwaito hadisi daga Abu Hurairah ta radiyallahu anhu Allah ubangiji ya tada shi. Mu karanta wanene ne Abu Hurairah? Mu je footnote ta can ƙasa Aka ce Abu Hurairah ta din asalin sunan shi Abdurrahman ibnu Sakhar. alal ashar wannan sunan ya yafi shahara wa abu kunya kunyatuhu abu huraira dinnan da ake kiran shi alkunyansa ne amma asalin sunan shi abdurrahman ne wannan sahabi mai albarka mai daraja kadima muhajira ya zo madina a matsayin mai da ya fati a wato kwanakin da aka yi yakin haiba lokacin ya iso الكثير من الحديث يا أحد سيما كان من أصحاب السفة إلى أصحاب السفة وأن وأن يكون cewa ni da zo mu da cewa na cikin su amanan da sallallahu alaihi zaqahu Allahu malan kuduba da azurta shi wani abu raira sallallahu sallallahu alaihi wasallam yana da manzo Allah Allah wani da wani to ina tare da masu Allah a yi kuma ba ɗan san abin da su sani ba to me ne ta ce komai a cikin buhure to ta hadisi Allah yau muna dubu ɗaya ko da ɗari hudu da talatin da shida to yau tsakanin mu da rasuwan abu huraira ta yi mainosin ɗin ne 50 sanata samani wa hamsin 58 eh, years ka yi mainosin su daga 1400 masu saurin lissafi babu su ba lissafin kuɗi ba ne wannan da tsakaninmu da abu huraira shekaru dubu ɗaya da ina jin ɗari uku da wani abu da su saba'in da wani abu can tamanin na? eh Allah abin yadda da shi wakilan wasu malamai suka ce a'a sanata tis'in wa hamsina hamsin da tara ne wannan suka ce sanata sab'in wa hamsina radiyallahu anhu ko Allah ubangi yadda da shi aji to wannan sahabi mai albarka da muka karanta tarihi shi a yanzu shine yake labarta mana annabi sallallahu alaihi wasallam kala cewa annabi ya ce qala ta'ala Allah Allah ce dan azam ya dan adam ya karyata ni inji Allah dan adam ya karyata ni walam ya da bai ce dan Allah karyata ni ba tamani dan adam yana zagi sa da bai dace dan cikin shi ya ba ya karyata ni yace fa amma takzibuhu karyata ni Allah takzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada inda dan adam yace ba irin ya mun mafi girma irin wani yadda ai farkon halitta ga sama da halitta sun baya tumuhu amma zagin da aiki ittakhadha Allahu ce Allah yana da rikida ta ce ba inda da ya kai da ta Allah halitta wa ana